alhamdulillahi ga irin tamu gudunmawa mun san an sani amma wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina za mu ƙara tunasar da kai littafin da za a ƙara dubawa a dandake mana makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ƴan uwa abin da yasa kuka ga shi Dr. Fanta, Professor Isa Aliyu Fantami ya sama ƙarfin gwiwa gami da fitowa ya faɗa gaskiya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 ila al murida lillahi bisirikin ba wannan ba ga abin da yake faɗa yace shi ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo yace idza arada Allahu idza arada Allahu bihi kaira idan Allah yana nufin kowane irin bawa da alkhairi aw qa'ahu ala ta'ibati sufiya sai ya je ya kai shi yayi mu'amala da ainihin sufaye kamar yadda shi Profesa Isa Aliyu Bantami ya je ya mu'amala da sufaye yanzu ya gano sufaye duk abin da suke kai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 har a haramin makka na taɓa carbin wani na tsinka saboda shekarun a wancan da karatun na irin wannan fahimtar ne amma a yanzu dole ka riga insafi kawai don wani wanda ya saba da kai ya rike sai zama duk abin da ya sharri ne muna gayyata in aka zo aka gayyata sai a kure mu ko haka muke nema ban faɗi hujja kashi ɗaya cikin ɗari ban an zo an kure mu sai a yi insha Allah ta'ala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 atai batu saniya bayang adara dutu salisa atai batu saniya zaka ga inda shi ibn al qayyim ibrahim ali fanta maka da kamanta wannan lallai a sa a gaya ya dr jaki gashi a cikin littafin malaman shi gashi ya kawo ibn ya kawo yace qal al qushairi qushairi yace samitu aba ali ad daqaiqi naji abu ali ad daqaiqi ya kuli yana cewa ru'ya haƙiƙa an gani fi yadil junaidi a hannun imamul junaidi hatan carbi. shi imamul junaidi ku sani sufi ne amma yana daga cikin sufayen da hatta ibnu taymiya yana girmama shi imamul junaidi sufi ne yana daga cikin sufayen da hatta ibnu al-qayyim al-jawziya yana kafa hujja da shi to gashi ibnu al-qayyim ya kawo cewa haƙiƙa an gani a hannun imamul junaid sayyidu da'ifati sufiya an gani a hannunsa su ba hatan carbi. faqila lahu sai aka ce masa anta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 hadisi na ɗari biyar da da arba'in bakwai, mujalladi na farko hakanan ibn hibban ya rawaito wannan hadisi a cikin sahih nashi hadisi na ɗari takwas da da talatin hudu, hakanan bazzar ya rawaito a cikin Musna'n dasa mujalladi na hudu, shafi na arba'in daidai daga abu sa'idin ah, daga sa'id bin abi hilal daga aisha daga sa'ad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 har ma ya ce ɗariƙun wasaltu biha ila rabbi carbi wata hanya ce da ita na sadu zuwa Allah na la ufariqu ha abadan ba zan taɓa rabuwa da carbi ba har abada saboda haka tijjanawa kadirawa shazilawa kar ku bari a raba ku da carbi da'iban ko da yaushe kuna tare da carbi domin carbi sharafukum ina da ɗaukakan ku an fahimta ko to shine malam yake cewa wa kazalika jam'un min al-awliya hakan nan taron waliyai kal junaidi kaman imamul junaid imamul junaid yana rike carbi wal jilani kamai imamu ah, ah, ah,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 radiyallahu Anu, kanin manzon Allah Ƙara ya ce, Ni'imar zikiru asubaha. shi ma ya ambata ya ce, Madalla da zikirin da ake yin da carbi, zikirin da ake yi da carbi wannan zikirin ya yi ni'ima, wazu kira an ambata an zadana daga zadana kala yace akastu an ummi afur je na kwace a hannun ummi afur naga ummi afur da carbi tana yin tasbihi sai je na kwace tasabiha carbuna na kwace abubuwan yin tasbihi lamma lahanata falamma ataitu aliyan yayin da na zo wajen imamu ali kala sai yace urdud ala ummi ya afur ha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 dubu goma sha biyu tasbihatin tasbihi hmm. tasbihi dubu goma sha biyu yake wa ya ƙulu hmm. yana cewa hmm. usabbihu bi kadri zunubi ina yin tasbihi ne a bisa gwargwadon zunubin da nake aikatawa shi yasa nake yin tasbihi da yawa saboda ina aikata zunubai da yawa in ji wa in ji abu huraira wa an nu'aymin binil muharrari daga nu'aymin dan muharrari an abi huraira daga abu huraira annahu kana lahu khaidun shi ma yana da wani zare a cikin zaren kuma akwai kwallon carbi fihi alfan a cikin shi akwai dubu uku datin kulli akwai kwaya kwaya guda dubu fala yana hatta yusabbihu biha bihi baya bacci sai ya gama tasbihin gaba ki daya ba kwa karatu jahilai ga abu akan matar sarki da ta jaki da da ido da ta gani saboda haka karka manta profesa isa ali fantami ga wani asar din nan ma daga sahabbai mai baro tana kara suna tunasar da kai ba wai dan mun san baka sani ba warawal bagawi imamul bagawi ah, waruya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 an abi safiya daga abu safiya maulan nabi bararren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kana yuda ni'un ya kasance ana ajiye mai wata shimfiɗa Malami suka ce abin da ake nufi da ni'un shine basadun min jaldin wata shimfiɗa ce ta fata to a cikin shimfiɗa sai a ajiye mai a gaban shi idan an ajiye masa wayuja'u bizan birin sai a zo mai da bokiti sai a zo mai da menene bokiti hmm. fi hasan a cikin shi akwai tsakunkuna saboda girmama abubuwan ma hmm. baya bari a zuba su a ƙasa sai dai a shimfiɗa akan wannan nikɗin ɗin hmm. shimfiɗan an fahimta ko yusabbihu lahu ya ta tasbihi da su ila nisfin nahari sai ya raba rana biyu tun daga safiya har zuwa rabin rana sun fa'u sai a ɗauke bai za sallar ula idan yi sallah ta farko utiya bi sai a zo da shi mm. fa bihu sai sai ya ci gaba da ma'ana in yi azhar kenan bayan ya yayi asuba haka yake mm. in yi azhar ma haka yake hatta yumsi har sai ya kai yamma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 to saboda haka yan uwa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 girman Allah kada ku hana kada ku hana ai wannan zaman a zauna a bambace tsakanin ƙasa daman ya daɗe yana Profesa Isa Ali Fantami gani gani kuma wallahi Profesa Isa Ali Fantami ba tsaran wallahi Dr. Idris bane wallahi ni a Najeriya ban ga wani malami da ya bi Isa Ali Fantami ilimi ba ni ban gani ba a Najeriya a cikin Izala a Wahabiyawa ban ga wanda ya kai Isa Ali Fantami hadda ba dibdu yana da hadda na yadda raditu summa raditu summa raditu na yadda sannan na yadda sannan na yadda da saboda haka lallai da Allah kar ku hana a bari ya ragargazan mana Dr. Jaki eh mu ni ma ga tawo gudunmawan a mika ta izuwa ga Professor Isa Ali Bantami subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين